Haka take sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. An fatattaki 'yan ta'adda a yankin gurma dalilin kenan suka ja da baya wajen tiliya in ji janar brigadier abutarka a yayin dandalin yamai kan zaman lafiya da dorewa. A kwallon kafa kuma gobe Nijar za ta ketare ni da Cote d'Ivoire a shirye-shiryen gasar kan 2022. Sakataren kungiyar Fenifo ta yi tsokaci kan halin da 'yan wasan Nijar suke ciki. A shirinmu na musamman za mu tattauna kan tashashen hankali a kasashen yankin Sahel tare da Dr. Nyagale Bakayoko shugabar kungiyar Africa Security Service Network. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya mutane biyu aka kashe yayin da aka ƙona rumbuna guda biyu shine sakamakon harin da aka kai a ƙauyen Miyala Hamani mai tazarar kilomita arba'in, daga arewa maso yammacin Abala yankin Tilaberi da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai a cewar wata majiya da Sido Kalangu ta tuntuɓa a yau da safe majiyar ta ƙara da cewa maharan sun zo ne bisa a babur sun kai hari a ƙauyen da buɗe wuta kan mutane biyu. Game da dandalin Yamai kan kan zaman lafiya da ɗorewa da ke gudana a yanzu haka a Yamai, Brigadier Janar abutarka shugaban babbar hukumar karfafa zaman lafiya ya maganta kan tashin hankali na harin Tiliya inda akalla fararen hula 137 wasu mutane ɗauke da makamai suka kashe a cewar sa 'yan ta'addan ba su ji da daɗi ba a yankin gurma shi yasa suka kai ramuwar gayya a Tiliya a cikin rahoton Tanan Fude Ahmed. abin da na sani a game da wannan harin gungun 'yan ta'adda ne da aka koro daga yankin gurma da suka shigo cikin shama'a sun fara tsawon sati biyu suna karɓar zakka suka yi ɗauki ba daɗi da dakarun sojoji musamman na garda da suke wani sintiri daga egare har zuwa arewaci an kuma kama wasu an karkashe waɗansu waɗannan 'yan ta'adda suna son su nuna suna nan ne saboda a lokacin basu da ƙarfin fafatawa da sojoji don haka ne sai suka farma bayan allah talakawa na tiliya zaman taron farko na shari'a farko na masu mangan laifuka ya bude a ranar jiya laraba 24 ga watan maris a agadas a wannan zaman taro laifuka goma sha bakwai ne aka rubuta da za a shari'a kansu Musa Abdulkadir shugaban kotun a gadarsa ya yi ma Musa mamman ƙarin bayani. A wannan zaman kotu na farko shari'a goma sha bakwai ne za a yi, inda hudu ya shafi shari'ar kashe jarirai ne, takwas shari'ar bugawa a mutu, uku shari'ar fyaɗe, shari'a biyu bisa sata da ta'addanci. Ministan shari'a ya fito da wannan tsari ne da zumar gaggauta shari'ar masu manyan laifuka da suke ɗaukar tsawon lokaci suna jira a yi musu shari'a, wanda kasancewar su tsawon lokaci a gidan kaso yana kawo cinkoso inda za mu yi ƙoƙari na kare masu karewa da kuma haƙƙin ɗan adam musamman 'yan gidan kaso da suke jiran shari'a da su kwashe tsawon shekaru a gidan kaso nan gaba za a rinka gaggauta yi musu shari'a a cikin lokaci Fassara Muntare Muhammadu ƙungiyar 'yan jaridar kare hakkin ɗan adam RGD Ashe ta gudanar da taronta na aje ta da bikin ƙaddamar da ayyukan shirin bunƙasa labarai masu inganci kan 'yancin ɗan adam a Nijar. Shugaban mai barin gado na RGD Ashe ya yi amfani da damar domin nuna tarihi da ci gaban da ƙungiyar ta samu tun kafuwarta a shekarar tara zuwa yanzu. Abdurrahman Usman a cikin rahoton Rafika Atayar. A wani yanayi ne shi ɗan jarida kamar na a sace shi a doke shi har ma a bar shi cikin halin matacce. Aiwatawar da wani gungu da canda ake ce ma Escadron de la Mort a cikin shekarun nan goma na gwagwarmaya na rike abu hudu ga RGDH. Na farko RGDH ta yi aiki mai mahimmanci tare da wasu ƙungiyoyi bakwai don a samu girkin zauren gidan 'yan jarida. Na biyu shine kariya ɗan jarida akan aikinsa. dangance da ayar doka mai lamba 2010 shahi 35 ta ranar 4 ga watan Yuni 2010. Na uku ashe kowace shekara tana wallafa sakamako bisa ga batun 'yancin 'yan jarida a ƙasar Nijar. Abu na hudu shine halarta ga tsarin Afirka ga batun 'yancin dan adam ta hanyar kwamitin Afirka na kare 'yancin dan adam da al'ummomi. RGDH na da matsayin mai sa'i. RGDH a un statut d'observateur. Fassarar Gugu Muhammad Dantani rikicin bayan zaɓe a Nijar ya kamata ya ja hankalin masu ruwa da tsaki a fagen siyasa na kowane ɓangare wannan kuma domin kiyaye demokaradiyya a cewar wakilin jam'iyyar jam'iyyu 'yan baruwanmu a kwamitin tattaunar siyasa na CNDP Hambali Dodo na kiran shugabannin siyasa da su sanya ƙasar Nijar a gaban komai ta hanyar ta tarho a cikin rahoton Musa Hassan. Depuis 1980. Tun shekara 1993 Nijar ta sha shirya zaɓuɓɓuka, amma ba a taɓa samun zaɓen da ya kawo jayayya da kuma musgunawa ba, kamar irin na wannan shekara. Wannan abun ne yake ba mu takaici. Nijar kowa ya santa ta yi suna wajen zaman lafiya. Idan a yau 'yan siyasa da su ake haɗa baki ana tayar da hankali to abun bai yi ba, saboda wata hanya ce ta kare muradunsu ba na 'yan ƙasa ba. Wannan mu a matsayinmu na 'yan tsakatsakiya ba za mu taɓa yarda da wannan ba. A yau 'yan siyasa na kowane ɓangare ya kamata mu gyara na kare muradun ƙasa. Idan mai yiwuwa ne mu haɗa baki a ceto ƙasar nan ta daidaita. Ana gudanar da wani horo zuwa ga masu ruwa da tsaki a fannin ilimi kan muhimmancin kasafin kuɗi na halartar kowa a cikin kula da ilimi a dosu su a cikin wani tsari na shekaru biyar. Weborema Farhan da kungiyar Alternative Espace Citoyen ta kafa bisa nauyin Plan Niger a cewar Hassan Bubakar na kungiyar Alternative Espace Citoyen kasafin kuɗi na halartar kuwa wata mafita ce ga dukkan kalubale da ke da nasaba da ci gaba a cikin ƙasashenmu a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Wannan horo yana da zumar karfafawa ne ga masu ruwa da tsaki a fannin harkokin ilimin boko a wannan yanki na Doso. Musamman gundumomi da muke aiki tare da su a yankin Doso waɗanda gundumomi bakwai ne. Za mu kwatanta musu su gane hanyoyin kasafin kuɗi. Ta hanyar wannan tsarin za mu zaburar da gundumomin su shiga cikin tsarin da zai ba su damar samun kuɗaɗen shigarwa na yi wa al'umma aiki a fannin kiwon lafiya da karatu da dai sauransu wannan tsarin kasafin kuɗin zai ba da damar tunkarar matsaloli a fuskar ci gaban yankuna da kuma daidaito wajen tafiyar da harakoki na ayyukan jama'a. Fassarar Muntari Muhammadu ƙungiyar nakasassu ta ƙasa na cikin wani zaman taronta ta na karawa juna sani tun ranar jiya a yamai kan tsarin aiki na halartar kowa na ƙungiyar wannan kundi da aka tsara kuma aka amince a shekara ta 2020 na da manufar kare nakasassu daga dukkan wasu cin zarafi da makamantansu a cewar shugaban shirin na ƙungiyar abdulkarim abdu madugu a cikin rahoton rukayatu abdulrahman man Wannan kundin abin da ya kunsa shine duka wanda yake aiki ko tare da FNPH suka sa hannu akan wannan kundi to kamar ya ɗauki aniyar kare haƙƙin to kamar ya kare haƙƙin na kasassu ne da suka amfana da tsarin FNPH. Zan ba ku misali idan mutum ya sa hannu akan wannan kundi kuma ya shirya wani taro to ya zama tilas ya samar da hanyoyi masu sauki na shigar da nakasassu a cikin ɗakin taro. ko a cikin maganar sai a yi amfani da alamar magana ga jama'a kuramai don su gane abin da ake faɗa. Misali ba za ka ɗauki hoto ba ba tare da mutumin ya shirya ba. Wannan kundin ya ƙumshi ƙa'idoji don kare nakasassu da iyalansu da yara da mambobi ƙungiyoyi wajen murƙushe duka wata musgunawa ko barazana ko razanarwa. violence ou torture. An zaka Nijar ita ce ta hudu cikin rukuninta na shirye gasar Kanar 2022 da za ta kecere ni a gobe tare da 'yan wasan Cote d'Ivoire a Yamai. Duk da cewa babu 'yan wasa uku fitattu cikin wani yanayi ne 'yan wasan Nijar za su yi wannan kwambala. Siliman da sakataren kungiyar Fenifoto ya amsa tambaya ta wayar tarho a cikin rahoton Salamatu Kadiri. 'Yan wasanmu na cikin kyaukyawan yanayi mai fa'ida suna kimtse kuma ɗarme da shiri lalle cikin ɗan lokaci kalilan za a fafatawa suna kan bakkasu kuma sun san da irin ƙarfin da ke ga abokanan karawarsu wanda 'yan ƙwallo ne da suka shahara a nafiyar afirka cewa da elephant de cote d'ivoire wanda so biyu suna cin kofin ƙasashen afirka ƙasa ce mai 'yan ƙwallo shahararru sosai da suke taka leda wurare daban-daban cikin duniya saboda haka tawagarmu ya kamata ta sanya kulawa sosai a kanta kenan a yanzu ba maganar sakaki gwagwarmaya za a yi sosai yau kwallon kafa ya wuce inda za a maganar kananan tawagogi buga kwallo yau akwai ababuwa da dama da ke iya faruwa na bazata ina ganin sakamakon da muka samu ba da dadewa ba na bamu damar musarai don bambanta dan kub don bambanta dan duma da kubewa a gaban 'yan kallon mu jama'ar mu Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha ba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa to yanzu sai rahoton mu na musamman Tashi-tashen hankali da kasashen yankin Sahel suke fuskanta na ƙara ƙazancewa tare da kisan gillar fararen hula daga ɓangaren ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cewar Dr. Nyagele Bakayoko shugabar Africa Security Service Network haka kuma ta taɓo ci gaban matsala a Nijar da ke tada hankali a cikin rahoton Tanar Fude Ahmed. Euh, ta da euh, lamarin ke wakana euh, yanzu, an lura da kamar ƙabilanci ne aka fi sawa gaba wajen yawan aikata ta'addanci. tunda da aka duba harin ƙarshe ko ma in ce kisan gilar da ake ta aikatawa tun ranar biyu ga watan janvier. Mun lura da jama'a ne waɗanda 'yan ƙabilu sanannu su ne ake ta kai ma hari. Wannan yanayin na kabilanci a fannin tsaro abu ne wanda dama aka hango musamman a ɓangaren Burkina Faso sannan kuma a ƙasar Mali. A Nijar abin na da damu. damuwa ce euh, particulièrement euh, préoccupante Dakta a ganin ki don me yasa kungiyoyin 'yan ta'adda suke farma fararen hula da ba su dauke da makamai je pense qu'il est euh, important de voir que. Euh, ganin yana da mahimmanci a lura da hanyoyin da kowanne euh, daga cikin 'yan ta'adda ke bi euh, wajen kai ma jama'a hari. Misali waɗanda ke ikirarin suna da dangantaka da alkaida suna zoma mutane ne a matsayin masu son kare jama'a suke cewa sojoji ne suka kai ma hari. Amma su 'yan rukunin ita Islamic waɗanda su aka fi zaton sun yi kashe-kashen 'yan kwanan nan sun fi tsatsaura ra'ayinsu ga al'umma waɗanda suka kai ma hari musamman in suka ƙi biyar wasu daga cikin dokokinsu kuma su yan eta islamic suna da wani ra'ayinsu na daban dangane da masu aikin agaji suna ɗaukan su kamar wasu makiyansu ai su ne ma aka azama kisan gillar masu agaji na kungiyar acted a garin kure a cikin watan uku da gabata kina tunanin horar da yan banga da hukuma ta amince ma zai iya taimakawa wajen murkushe tashe-tashen hankali a sahel musamman a nan nijar euh, wannan abu ne ne mai yiwuwa kamar a ƙasar burkina faso da gwamnati ma ta ba su dama amma fa sai an ba su horo ta yadda za su tsare dokokin kariyar hakkin ɗan adam da kyau sai dai a nijar kam tambayar ita ce ko gwamnati za ta kama ma wani shiri wanda al'umma ta yi Ta kai da Fanta Shamsu da Mutare Muhammadu ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.